yanzu haka da rikicin nan da ya kunno kai a majalisar dokokin jihar adama na fa daukan sabon salo lamarin ma da ya kai kakakin majalisar dokokin jihar dakatar da dan majalisar nan da ke kan gaba wajen ganin an bincike da gwamnatin jihar ke ma kashe kudaden da taranto da kuma batun naira biliyan goma sha ɗaya da gwamnatin jihar ke son kashewa a wasu ayyukan da tun farko ma ba sa cikin kasafin kuɗi tun farko dai dan majalisar ɗin da aka dakatar honorable abubakar abdulrahman wanda ma ke wakiltar ba mubi ta kudu ya ce manufar yunkurin da suke yi shine a tabbatar da daidaito allah ya san ya ma talakawan adama ga shi abin da ke da kudi su na riga na ɗauki alkawari ne na ɗauki alkawari zan yi aiki mutum dai baya zama ɗari amma dai tamanin da wani abu zan aikata in na zo wurin aiki na ni ban san bindo ba don bindo mai gidana ne kuma ni ban san kowa ban san speaker ba ni na zo aiki tsakanin amana ne aka ɗora mini shine aiki na mun gama aiki kuma mu je mu yi wannan tsakaninmu ne da su amma batun aiki kan nika zai ya ma talakawan adama ga shi da ke da kuɗi su baya dai ga dakatar da wannan dan majalisa na tsawon watanni uku hakanan ma kuma shugaban majalisar dokokin jihar adamawan kabiru mijin yawa ya ma rusa dukkanin kwamitocin Majalisa dokokin jihar yayin da a bangare guda kuma ya fitar da dan majalisar dokokin jihar da suka kara da shi Honar Burfai ahmad da ke wakiltar gombe daga zauren majalisa to ko anya wannan ba bita da kulli bane ake so yin ga yan majalisar da ke adawa da bangaren shugaban majalisar honorable hassan burguma shine shugaban tsohon kwamitin yada labarai na majalisar muna yin shi ne don gyara ba za mu mai da majalisa ya zama wurin taron 'yan tasha ba in kai an aka ce kai honorable ne dole ne kai dressing kanka honorable member in kana da matsala kuma za ka na nashi ne cikin gidan ma kana da matsala ba kan titi za ka saka je kana surutu ba za ka tara iyalanka ne ka gaya musu ga yanda za mu bi wannan me laifi a bashi lefi sannan babu wani eh, abun da majalisa ta yi wanda ba bisa ka'ida ba in dai akwai abun da majalisa ta yi wanda ba bisa ka'ida ba ai sai ya gaya mana kuma sai ku bincike ku gani. to ina batun duk kwamitoci a lokacin da aka bada kuntoci ba mu tabbatar da iyakan sanin wannan a wannan bangare ba eh, saboda haka bayan watanni hudu nan mun duba ai akwai waɗanda misali mun ba su judiciary da kamata a ba su judiciary ba mu rusa mu dawo da wannan can garan bawul ne kuma da menene wasu na ma zargin cewa da hannun bangaren zata zuwa a wannan takaddama ganin cewa a 'yan kwanakin nan sai da 'yan majalisar suka gayyaci kwamishinan kudi na jihar domin ba da bahasi batun da kwamishinan yada labarai comrade ahmad sadiq ke fa musanta zargin cewa da hannun bangaren majalisar zata zuwa to wannan da kaddama da kake ji wasu ne suke son su kawo rudani da zummar cewa su ai an karkata akalar wannan kuɗi zuwa wani wuri wannan ku ƙarya ce wallahi ba a karkata ko sisi zuwa wani wuri ba kudaden nan suna nan ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya